Amaria Amaria alkawari ya cika alkawari ya cika yau sha bayana a bayan amarya ki kasa kunne kiji amarya ki kasa kunne e kiji amarya abinda duk zan faɗa amarya Gasha bayana a bayani Amarya Ki kasa kunne

ki ya shigo ki yi masa oyo ki yi masa murmushi ki bashi ruwa ya sha fama da wannan amarya yi matsala da amarya ki yi masa fifita kuna hirar duniya amarya Bayan kun gama da wannan ruwa na wanka kika shi na tarbiya amarya gama da wannan ruwa na wanka ki kai ki cuɗa dukkan jikin wannan shi ne tarbiya amariya. amarya Biye masala adabi Amarya Alkawari ya cika Amarya Alkawari ya cika Amarya Alkawari ya cika Amarya Dinkin dama adawan Amarya Kiye masa shimfiɗa Amarya Kiye masala adabi Amarya Alkawari amarya soyayya maka ɗibi ga waƙar soyayya ah, ah, ah, goro goro goro